naira triliyan 27.5 da rabi a matsayin kasafin kudin shekarar 2024 ga taron haɗin gwiwa na 'yan majalisar tarayya kasafin da tinubu ya yi wa lakabi da kasafin sabunta fata an gina shi ne akan hasashen farashin gangar ɗanyen mai akan dala 96 kuma gwamnati na fatan samar da gangar ɗanyen mai miliyan 1.78 a kowace rana a yayin da musayar dala daya za ta kasance akan naira 750 a jawabinsa tinubu ya ce kasafin zai mayar da hankali ne akan abubuwa uku tabbatar da tsaro kirkirar ayyukan yi da kuma rage talauci wannan kasafi babbar cuta ce wadda idan aka kyale ta ta wuce za ta kara shaƙe wuyan 'yan najeriya kuma ta jefa ƙasar na a cikin ƙangin tattalin arziki da rashin tabbas a cewar jam'iyyar pdp a cikin wata sanarwa sanarwar da pdp ta mayar da hankali takamaimai a kan yawan kuɗin da za a kashe wajen biyan bashi na naira triliyan takwas da miliyan 250 da kuma wajejen gibi na naira triliyan 18 da za a cike shi ta hanyar cin bashi da kuma ƙara yawan harajin da ake karba. to nan ma jam'iyyar adawa ta nnpp ta ce hana ta kwace wato hana ta ko kuma kwace mata zaben da ta ci a jihar kano zai iya janyo tashin hankalin da zai iya yaduwa zuwa sauran sassan kasar nan ko ma kasashen afirka wata sanarwa da mukaddashin shugaban jam'iyyar na ƙasa abba kawo ali ya fitar kuma babban jami'i mai binciken kuɗi na jam'iyyar ladipo johnson ya karanta a gaban ofishin jakadancin kasashen yammacin afirka wato babban ofishin gaban ofishin jakadancin kasashen yamma a ranar laraba nnpp ta yi ikirarin cewa akwai alamun da ke nuni da cewa ana yunkurin yi wa zaben mafi rinjayen al'ummar kano zagon kasa. yayan jam'iyyar suna ci gaba da zanga-zanga a kano tun bayan hukuncin kotun ɗaukaka kara da ya sake tabbatar da soke nasarar gwamnan nnpp bakabir yusuf a ranar laraba kuma magoya bayan jam'iyyar sun yi zanga-zanga zuwa ofishin tarayyar turai da ofishin jakadancin amurka da na birtaniya da kuma hukumar raya tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma ecowas suna dai nuna bacin rai ne wato bacin ransu ne akan hukuncin zaben gwamnan kano da kotun korafe-korafen zaɓe da kuma ta ɗaukaka kara suka yanke akan zaben gwamnan jihar kano da ya baiwa nasiru yusuf gawo da na jam'iyyar apc mai mulkin ƙasar nan gaskiya ladifo johnson ya ce tuni an kula suka tashi a kano a yayin da mutane ke ganin cewa an yi musu magudi a zaben shekarar 2019 ya ce jam'iyyar ba za ta yi wasa da ainihin takardar hukuncin kotun ɗaukar ƙara ba kuma za mu yi duk abin da ya kamata a bisa tsarin doka domin kwato abin da duniya ta sani cewa namu ne yanzu kuma sai majalisa inda shugaban majalisar dattawan ƙasar nan godswill akpabio ya buƙaci shugaban ƙasa bola ahmed tinubu da ya sanya wa ministocinsa takunkumin hana tafiye-tafiye zuwa ƙasashen ƙetare sa'ilin da ake kare kasafin kuɗin ma'aikato fabio ya ce irin waɗannan tafiye-tafiye na hana ministoci da shugabannin hukumomin gwamnati bayyana a gaban 'yan majalisar domin kare kasafin kuɗinsu da suka gabatar da kuma tuhumar da majalisa ke yi akan wasu ayyukan da ake saƙawa shugaban majalisar ya yi alkawarin cewa za su bincike kasafin da shugaban ƙasar ya gabatar sosai kamar yadda kundin tsarin mulki ya ba su dama kafin amincewa da shi akpabio ya kuma buƙaci ɓangaren zartaswa da ya nemo hanyar rage basussukan da ake bin najeriya duk da yake sun san cewa wannan gwamnati ta gaji wasu basussukan ne daga gwamnatin da ta gabace ta shugaban majalisar ya yi kuma ya alkawarin haɗa kai da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa domin daƙile hanyoyin da jami'an gwamnati ke amfani da su suna karkatar da dukiyar jama'a. wannan dai shine kasafin kuɗi na farko da shugaban ƙasa bola tinubu ya gabatar tun bayan hawansa kan ga mulki a ranar 29 ga watan mayun da ya gabata sannan ma 'yan majalisar dokokin jihar bauchi sun zaɓi sabon kakakin majalisar da ma mataimakinsa bayan da kotun ɗaukaka ƙara ta tsige tsohon kakakin majalisar abubakar suleiman da mataimakinsa jamilu barade a ranar laraba kotun ɗaukar ƙarar da ke zamanta a birnin tarayyar abuja ta soke zaben abubakar suleiman saboda a cewarta yana cike da kurakurai inda ta bayar da umarnin da a sake zaɓe a rumfuna goma na mazaɓar ningi yan majalisar sun zaɓi ɗan majalisar da ke wakiltar mazaɓar harɗawa babai muhammad a matsayin sabon kakakin majalisar haka zalika sun kuma zaɓi ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar das ahmad abdullahi a matsayin mataimakin kakakin majalisar kotun ɗaukaka kara da ke zamanta a abuja a wani hukuncin da ta yanke ta soke zaben mataimakin kakakin majalisar jamilu umarau ɗahiru mai wakiltar mazaɓar bauchi ta tsakiya za a sake gudanar da zaɓe a wasu rumfunan zaɓe na mazaɓin tsohon kakakin majalisar da mataimakinsa domin tantance waɗanda suka lashe zaɓen. a nan kuma a ci gaba da ƙoƙarin ganin an sauƙaƙa wa alhazan jihar kaduna gudanar da aikin hajji a cikin kwanciyar hankali gwamnatin jihar ta kaddamar da wani kwamiti mai mutane takwas wanda zai tabbatar da samar da masaukai ciyarwa sufuri hidimomin hadaya da tantuna domin amfanin alhazan jihar mataimakiyar gwamnan jihar dr hadiza balarabe a sa'ilin da take kaddamar da kwamitin a fadar gwamnatin jihar ta kaduna a ranar laraba wato a ranar larabar da ta gabata ta ce zaben mambobin kwamitin an yi shi ne a bisa la'akari da kwarewa da kwazo da jajircewarsu wajen ci gaban jihar kaduna da kuma rayuwar al'umma ta baki daya. dr hadiza balaraba ta bayyana cewa gwamnatin jihar kaduna ta san irin kalubalen da aka fuskanta a hajjin bara wanda ya jefa alhazai cikin kunci da damuwa a cewar ta wannan haƙƙi ne na gwamnati ta haɗa gwiwa da hukumomin wato da hukumomi domin lalubo inda matsalar take kuma ta gyara kurakuran da aka samu tare da samar da ingantaccen tsarin da zai ba da fifiko ga jin daɗin alhazai ta bayyana cewa mahimman bangarorin da kwamitin zai fi mayar da hankalin su ne bukatar kulawa da himma musamman wajen samar da kyakkyawan wurin kwana da ciyarwa da sufuri da tantana. a nan kuma jami'an kwastam sun kama albarusai 975 da aka ɓoye a cikin buhuhunan shinkafar da aka yi fasakwabrinsu zuwa najeriya daga kasar waje jami'in da ke aiki a jihar wato jami'an da ke aiki a jihar ogun ne suka kama waɗannan sai a buhuhunan shinkafa biyar a kan hanyar palace zuwa ayetoro a ƙaramar hukumar imekon afon kwantrolan kastam mai kula da yankin amadu sha'abu ya ce sun kama makaman ne bayan da masu fasa kwabrinsu suka yi kokarin wucewa da su taɓa launiyar hanya ya gara da cewa bayan samun bayanan sirri akan ayyukan masu fasa kwabrin wato masu fasa kwabrin makaman zuwa najeriya ne a ranar litinin suka kama albarusan a cewarsa ana ci gaba da bincike domin kamo masu hannu wajen yin fasa kwabrin makamai domin su fuskanci hukunci jami'in ya kuma bayyana fasa kwabrin makamai a matsayin babban hadari da ke taimakawa ayyukan ta'addanci da ke ciwo 'yan najeriya to a kwarya to har yanzu dai muna jihar ta ogun inda rundunar 'yan sandan jihar ta ogun ta bukaci da a gabatar mata da bidiyon kyamarorin tsaro na wani banki a birnin abeokuta a yayin da ta fara bincike a kan kisan gillar da aka yi wa wani daraktan kuɗi a ofishin gwamna dafo akbiodun ana zargin wasu 'yan fashi ne suka harbe mr taiwo oyekami a ranar laraba salin da yake komawa ofis daga banki inda ya ɗauko motar banki mai sulke bayan da ya karɓo wasu makudan kudade domin amfanin jihar kwamishinan 'yan sanda na jihar ogun abiodun alamoto ya ce an kashe daraktan kudin ne a gadar nnpc da ke kusa da kotu a birnin abekuta a cewarsa likitoci ne a asibitin gwamnatin jihar suka tabbatar da mutuwar jami'in bayan da aka garzaya da shi jim kaɗan da harbin da aka yi masa jaridar punch ta ruwaito cewa 'yan fashin sun tare motar bankin su tayo a kan gada inda mutane biyar suka dirgo daga ciki rike da bindigogi da guduma kuma a take suka harbi daraktan sa'annan suka yi amfani da gudumar suka balle kwatunan kudin hukumar kula da gidajen yarin najeriya ta ce ta yi wa fursunoni 1137 rijista domin shiga jarabawar kammala makarantar sakandare ta ƙasa neko a jihar enugu hukumar ta ce ta yi wa ɗaurarrun rijista ne a cikin shekaru sha biyu da suka gabata jaridar punch ta ruwaito kwantrolan gidan yarin inugu nicholas abiyako na bayyana cewa a halin yanzu fursunoni 124 ne ke zana jarabawa ta neko da ke gudana a cibiyar rubuta jarabawa ta jihar abana ya kara da cewa ci gaban karatun fursunoni ya fara ne tun daga azuzuwan firamare da sakandare zuwa ingantaccen ilimin manya yana inganta dogaro da kai da kare lafiyar jama'a bayan zamansa a gidan yari bugu da ƙari ana ba da horon sana'o'i a fannoni irin su ɗinki da aikin karfe da na katako wanda ke ba da gudunmuwa ga gyare-gyaren halayen fursunonin domin sake shiga cikin jama'a to kuma jami'ar bayar ta kano ta yaye rukunin farko na dalibai talatin da suka nazarci kimiyya har hada magunguna a jami'ar wato pharmacy a jawabinsa yayin bikin yaye daliban babban bako mai jawabi tsohon shugaban kungiyar masana har hada magunguna ta nigeria ko psn a takaice kuma kacallan kano pharmacist ahmad ibrahim ya kasai ya wayar da kan daliban game da irin damammakin da suke da su a rayuwa. pharmacist ya kasai wanda ya ce rukunin ɗaliban da aka yaye na da bambanci da sauran masu nazartar wannan fanni ya ce jami'ar bayar ce ta fara yaye masana maganin da ke da alaka ta kai tsaye da majinyaci allah ya kawo mu ranar da a duk nigeria bayero university ce bayan cika ka'ida na yadda za su zama sun samu sun fara kwas da ake kira doctor of pharmacy famdi kuma allah cikin ikonsa bayero ce ta fara samun wato yarjewar wato ita cibiyar university ta ƙasa da kuma cibiyar rijistar ɗin pharmacies wato pharmacy council of nigeria kuma allah cikin ikonsa yau mun zo bikin yaye ɗalibai na farko a nigeria wannan ba yana nuna cewa a ƙasar waje ba a yin wannan digirin ba ana yi amma a najeriya dai bayar ce kuma akwai wasu universities din da har yanzu ba su cika sharaɗa ba suna nan a kan layi fatan mu Allah ya sa su amma babu wani duk a ƙarshen dai a 400 level suka tsaya ba wanda ya kai 500 da 600 kuma na ba su shawara cewa ita rayuwar nan ba kawai ka gama digirin ba ne bayan ka gama to kuma sai ka sa tsoron Allah da gaskiya da riƙon amana a harkokinka saboda mu yadda aka koya mana aiki ne na aiki dan Allah ka taimaki patient kuma shi wannan doctor of pharmacy da kawai tunaninmu in muka shiga lab muka kera magani muka yi shi muka siyar shi kenan to a'a shi famdi sai ya nuna cewa a'a a kula da patient din fiye ma da maganin duk abin da za a yi shi a kan yadda patient zai samu waraka to kuma wannan ya sa muka yadda cewar haɗin kai tsakanin doctors da pharmacists da nurses da medical laboratory ya zama dole kuma wannan digirin ya sa an samu wannan fahimtar junar kamar yadda aka yi aminu kano suka ba da waje da ake horar da mutanen nan kuma na gode wa wannan jami'a da ta yi kokari ta kashe kuɗi sosai wanda ya zama ta gina gini hawa uku don a tabbatar da cewa sun samu final ba wato takardar karshe na cewa ba wanda zai zo kuma ya musguna musu kuma alhamdulillah yanzu na rijistara ya faɗa ya ce an tabbatar da wannan taron ya samu halartar ɗimbin jama'a da suka hada da likitoci da masana harkar magani da malaman jami'o'i da ɗaliban da aka yaye har ma da danginsu a nan kuma shugabannin kasashen duniya sun fara hallara a haɗaɗɗiyar daular larabawa a babban taron majalisar ɗinkin duniya kan sauyin yanayi mai taken cop 28 taron na zuwa ne bayan da duniya ta fuskanci matsanancin yanayi da aka jima ba a ga irinsa ba matakin yin taron na bana a birnin abu dhabi ya janyo cece-kuce wacce ɗaya ce daga cikin manyan ƙasashen da ke fitar da ɗanyen mai da iskar gas a kasuwar kasuwannin duniya a farkon makon nan wasu bayanai da aka kwarmata da bbc ta gani sun nuna yadda daular haɗaɗɗiyar daular larabawa ke ƙoƙarin yin amfani da damar taron sauyin yanayin wajen ƙulla hudar kasuwancin iskar gas da man fetur sai dai shugaban taron dr sultan aljabir ya musanta wannan zargi nan kuma shirin namu zai dakata alabashi bayan dawonmu daga takaitaccen hutu za ku ji mu da karin wasu labaran ku biyo mu sai dai kan sannan za ku ji cewa kotun kolin najeriya ta ba da umarnin ci gaba da amfani da tsaffin takardun kuɗi na naira ku biyo mu a sashen labaran tattalin arziki da kasuwanci domin cin wannan ɗin da ma wasu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 kuma shirin namu zai dora inda kotun kolin najeriya ta ba da umarnin ci gaba da amfani da tsaffin takardun kuɗi na naira har sai har sai abin da hali ya yi a zaman kotun kolin na ranar laraba mai shari'a john okoro wanda ya jagoranci sauran alkalai shida ya ce babu ranar daina amfani da tsaffin takardun kudaden da cbn ya sauya wa fasali ya kara da ciya tsaffin kudaden za su ci gaba da aiki kafada da kafada da sabbin da aka yi har sai lokacin da bankin na cbn ya gama maye gurbin tsaffin da sabbi da kuma cika ka'idojin da suka kamata mai shari'a john okoro ya ce tsaffin takardun kuɗi na naira 200 da da za su rika aiki tare da sabbin da aka yi har zuwa lokacin da gwamnati ta yanke shawarar daina amfani da tsaffin bayan ta tuntuɓi masu ruwa da tsaki da kuma tanadar duk abubuwan da suka kamata kotun kolin ta yanke hukuncin ne bayan karar da ministan shari'a kuma a tuni general na kasar nan mr park beme ya shigar yana neman kotun ta soke wa'adin ranar 31 ga watan disamba shekarar 2023 na daina amfani da tsabbin takardun kuɗi naira 200,500 da kuma 1,000 tsohon gwamnan babban bankin najeriya mr godwin emefele shine ya kawo batun sauyin takardun kuɗin da kuma takaita cirar tsabar kuɗi gabanin zaben shekarar 2023 wanda ya jawo cece kuce nan kuma cristiano ronaldo dan wasan ta maulan nan zai fuskanci hukunci a wata kotun amurka saboda wani talla da ya yi wa binance wani kamfani mai hada-hadar kudin crypto masu shigar da karar na cewa ta dalilin tallan ne suka yi asarar kudi masu yawa da suka zuba jari suna buƙatar ɗan ƙwallon ɗan asalin ƙasar portugal da ya biya sama da dala amurka biliyan ɗaya kwatankwacin fan miliyan 790 kafar yada labarai ta bbc ta tuntuɓi ronaldo da kamfanin na binance domin jin ƙarin bayani a watan nuwamba shekarar 2022 binance ya sanar da yin haɗin gwiwa da ronaldo domin samar da kuɗin intanet mai taken cr7 da za a iya yin musaya da su a cikin kasuwar crypto tsohon dan wasan manchester united da real madrid ya ce ya yi haka ne domin ya saka wa magoya bayansa da suka daɗe suna tare da shi to daga fannin labaran ƙetare kuma akalla mutane 23 ne suka mutu sakamakon barkewar cutar kwalara da ta'addabi al'ummomin da ambaliyar ruwa ta raba da muhallinsu a gabashin habasha a cewar kungiyar ba da agaji ta save the children a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar alhamis kungiyar bada agajin ta birtaniya ta ce mutane fiye da 770 ne aka tabbatar sun kamu da cutar kwalara a cikin makonni biyu kacal a wani yanki na kasar somaliya wanda ambaliyar ruwa ta fi tsanani a baya-bayan nan ambaliyar ruwan ta shafi mutane miliyan ɗaya da rabi a faɗin ƙasar inda adadin da aka tilasta barin gidajensu ya kai mutum dubu in ji majalisar ɗinkin duniya sai dai kaso goma cikin ɗari na waɗanda abin ya shafa ne a halin yanzu ke samun agaji a yayin da habasha ke ci gaba da kokawa da giɓin kuɗaɗe a cewarta saboda gundumomi 90 a faɗin ƙasar habasha sun ba da rahoton ɓullar cutar kwalara inda ƙungiyar ba da agaji ta save the children ta yi gargaɗin cewa lamarin na iya taɓarɓarewa a yayin da ake sa ran samun ruwan sama aƙalla aƙalla yankuna uku kafofin yada labaran isra'ila sun ce an kashe mutane uku sakamakon wani harin harbe-harbe da aka kai birnin kudus kuma akwai wasu mutum shida da suka jikkata na 'yan sandan isra'ila tun da fari ta ce wasu mahara guda biyu ne suka bude wuta akan wata tashar mota da ke wajen birnin kudus a safiyar alhamis nan 'yan sandan dai sun ce daga baya jami'an tsaro sun kashe maharan guda biyu da ake zargi ministan tsaron isra'ila itmar ben gever ya ce maharan 'yan kungiyar hamas ne kuma mazauna gabashin birnin kudus ne waɗannan da alama 'yan hamas ne waɗanda ke magana da muryoyi biyu murya ɗaya na abin da ake kira tsagaita buɗe wuta da kuma muryar ta'addanci ta biyu a cewar gever wanda ke magana da manema labarai a wurin da aka kai harin ya kara da cewa harin ya nuna mahimmancin raba makamai ga fararen hula a isra'ila to daga fagen wasanni kuma kungiyar manchester united ta barar da damar da take da ita na doke kungiyar galatasaray ta kasar turkiya a gasar cin kofin zakarin nahiyar turai bayan da ta samu galabar ci biyu da nema kafin baiwa abokan karawar tasu damar farke cin a wasan da aka tashi da ci uku da uku kunnen doki matashin dan wasan manchester alejandro ganacho shine ya fara jefa kwallo a lagar galatasaray ana minti na goma sha daya a yayin da bruno fernandes ya jefa ta biyu a mintuna na sha takwas kafin galatasaray ta farke kafin ta farke a guda a minti na 29 ta hannun hakim ziyarci abinda ya saka aka tafi hutun rabin lokaci manchester na da ci biyu wato ana ci biyu da daya ana dawa hutun rabin lokaci ne manchester ta jefa kwallo ta uku ta hannun mctominay a yayin da ziyarci ya sake jefa kwallonsa ta biyu a minti na 62 galatasaray ta samu nasarar jefa kwallonta ta uku ne a minti na 71 ta hannun actocrolo wanda ya kai ga tashin wasan ci uku da uku wanda rashin nasara ta sa manchester united ta ci gaba da zama a mataki na karshe a rukunin a da maki hudu a yayin da galatasaray ke gabanta da maki biyar zuwa yanzu dai bayan munich ke jagorancin wannan rukuni da maki goma sha uku sai kungiyar fc copenhagen da maki biyar a matsayin ta biyu ana danganta wannan rashin nasara da kurakuran mai tsaron ragar manchester united andrew onana amma wasu masu sharhi na cewa su kansu masu tsaron bayan wato masu tsaron bayan kungiyar na da laifi wajen kin bashi kariyar da ya kamata a nan kuma watakila sai da dan wasan gaba na kasar masar muhammad salam mai shekaru 31 a karkar wasanni mai zuwa ka iya buɗe kofar da liverpool za ta ɗauko ɗan wasan gaba na ƙasar faransa kilian mbappe mai shekaru 24 in jaridar team talk sai dai duk da hakan mbappe ya sake nanata cewa yana nan daram a paris saint-germain a wannan kakar wasanni kuma babu wasu alamu ko raɗe-raɗen ƙungiyar liverpool ɗin na sha'awar ɗan wasan ya koma can da taka leda in ji jaridar football transfers a nasarar mai kai hari na argentina lautaro martinez zai rattaba hannu akan sabon kwantaragi a inter milan duk wadda cewa ana alakanta dan wasan mai shekaru wato ana alakanta dan wasan ka iya komawa kungiyar chelsea ko kuma manchester united in ji jaridar 90 minutes everton na sanya idanu akan dan wasan tsakiya na aston villa leander dendoka inda suke hankoran ɗauko ɗan wasan da zarar an buɗe kasuwar saye da sayar da 'yan wasa a watan janairu aibatan na shirin sauraron abin da ɗan wasan mai shekaru 28 da zai kafin koma wato da zai bukata kafin komawa can inji jaridar nan ta football insider chelsea na shirin yi wa dan wasan tsakiya dan kasar brazil andre santos kiranye a watan janairu sakamakon kungiyar bata ji daɗin halin da ɗan wasan mai shekaru 19 ke ciki a nottingham forest ba in ji fabrizio romano aston villa ta bayyana ɗan wasan tsakiya dan asalin ghana mai taka leda a lens salis abdulsamad mai shekaru 23 a matsayin wanda ka iya maye gurbin ɗan wasan tsakiya ɗan ƙasar brazil douglas lewis mai shekaru 25 idan har ya zama dole su sai da ɗan wasan in ji jaridar team talk wacce da ita maka karkare shirin a madadin dukkanin wanda suka taimaka gurin kawo muku labaran ni abubakar salihu ke ce da ku wasalamu alaikum mu ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya allah ya ba mu alkhairin amin